inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abokai da ƙawayen arziki duk wanda abun nan ya faɗa da shi Allah ya kiyaye na gaba ya ba ku abin da kuke nema nan gaba ya ba mu kowa sa gaskiya wannan abun ta shafa mutane da dama waɗanda na sani ni ne Allah ya fishe ni ban yi ba kowa da irin nashi kaddara Allah ya kiyaye wallahi Allah dai ya kiyaye if not ni ma saura karas ne rajista na ce kai bari kawai hankali na bai raya ba saboda daga 2 din nan that na almost 7000 din nan sai insmi 3 shi kuma 60 something thousand sai na dinga tunani why not daga irin na 6000 a kawo na 10 20 kawai aka rubga zuwa wani kuɗi da yawa kawai na ce ba zan yi ba kawai Allah dai ya kiyaye hey kuma wallahi dai saboda mission ɗin na ne ma abin da ya kara sa na ce a'a wai idan kamar ka yi rajista maybe ka sa 1006 ɗin nan sai kuma za su share maka hotuna da za ka je ka yi liking on facebook and share it on facebook kafin nan sai su baka bonus so kuma dimo ka sa kuɗi da yawa dimo mission ɗin kai na nan da yawa irin abin da za ka yi musu sannan su biya kai na da yawa so i was like ha huh. Mm. abubuwan gabana suna da yawa I don't have time for that Allah dai ya kiyaye amma wallahi waɗanda na sani sun yi asara ga sunan <laughs> to garin ya kai kasa kuɗin kaka eh, kuɗin gado na je na tada hukuma na je aka aka tattara aka bani yadda muka yi rigima da yan kwana to kai ba an ci mu kakkui ba irin wannan online business din ba tabbaci ko kake koyi ina kan ne ka ganni na yadda ne zuwa kasuwa Allah saboda to ina kwance nake buga kudade ni sisi ma bata lori ma dan girman Allah dan ya rasulullahi ya taimaka uba kan na hada dubu ashirin din nan kan na zuba ta a my sai da na bi yan uwa na budangi in ce zan kama sana'a to wanda ko yalo na saro ya ci a ce yanzu na mai da kuɗi na to gashi na zo ni ban yi sana'ar ba ban yi komai na zo na kare kuɗi a yanar gizo gizo ya yi saka sai dai allah ya isa <laughs> abuwa ma a can mai ba ruwa ne wayo Allah wayo ismi wayo kai me baru ismi sun gudu saboda me a garin ya Ayo kudi na. A garin ya, a garin ya. Ayo sun yau. A garin ya. sai a guri sai a dubu sittin da uku roya kaji insmi sun tafi da kuɗin mutane kaji sosai sosai na san mutane da lafiya sun sa 66 miliyan sun kai su uku kai masu 1 miliyan yan 150 wallahi wani jiya jiya na sayar da mashin nashi yana tuka ni na ya sayar min ya sa 150 a insmi jiya jiya ko cc bai kai wali wai mai ɓarni da insmi din nan ne kai ka bari kawai guduwa suka ana danna link din ya shiga account din ya ki shiga ni fa gama dan bura ka gane ko wallahi ka wata ka wata ka gane ita ba dura kwana da bukar a wasu Eh, ka kira su da Allah yanzu ka ji in ba dora ba kawai a bar shi in suka dora ko ba Allah hausa ta kai ni ma tsamu Allah ne aiko su daga wani gun kawai su kwata wa jama'a haƙƙinsu. su fashi ba makami ba bindiga ba takura kana zaune an yashe ka duniya ta zo ƙarshe wallahi wallahi fashi ne ba makami eh, na tamaye na sai 11 pro max da harƙallan nan yanzu gashi ba 11 pro ma din babu ita uwar kuɗin kai ƙarin ruwa kawai hauka ce kawai zalla ta ciske ni na gaya ma ko in cimma da wani in muta mun nisa rinka zai a layin gida ina karɓar allura a'a hajiya ai ba shi ne mafi alkhairi ba wannan a'a ba wani allah sa shi ne mafi alkhairi ba alkhairi ba ne wannan gaskiya ka zuba kuɗi shekaran jiya yau su tafi kutumar durin ba daɗi gaskiya miliyan biyu allah mai damar da alkhairi wallahi ba daɗi miliyan biyu mutanen sun cuce mutane wallahi allah mai damar su da alkhairi Amani nawa ya zo min da abu ina yau abu ne aka yi mana shi wanda ya kamata ran mu ya ɓaci yau dariya kawai kamar wanda aka yi wa kamar mun haukace kowa kawai dariya yake shi kadai, amma da ina jin ciwon nawa da na ga wani, sai na gani nawa ma ashe ba ba ne ba shi gidan gadon su ya sa aka raba musu. Ya je na dubu ɗari shida shida guda biyu shekaran jiya jiyan nan. <laughs> ga shi kenan yau kuɗin sun tafi. <laughs> Wani ya je ya yi na miliyan ɗaya da rabi sau biyu. <laughs> Kuɗinsa ya je na yana da 1.5 ɗin nashi ne ya zamanto 1.5. Yanzu ya yi shi ma sun tafi. Ko Komi nuna sai da shi na zuwa ma esmi. abinda ismail tsere min da shi naira dubu ɗari uku da tamanin suka tsere min da shi ya da na dubu sittin da uku guda biyu ganin duk sun tsere min da shi ya na mamata kuma 600 abinda su wata 1.5 suka tsere mata kai gidan mu gaba da aka bada sayi kusan 8.6 million an ga tsere shi gaba da yan gidan mu gaba da kai gora uba yahuza ka je ka cire ka na yan su ne to wallahi tallahi an rufe in ba ga je ka cire ba akwai kura mu yan Najeriya an maida mu masa yan kuɗi ka ganni ma kofar banki <laughs> kai da uwarka kamal ya ban labarin komai shege kai ma ka zuba ta hau da kai yawa ka zuba ta hau da kai dan iskan ƙarya an ga wani an ga wani a wayo a wayo ba ce ma zaune da sana'a ta hannu sana'a ta ne <laughs> an gaya wa ni kai ne dan iska na tuyo ma linga wani an gaya wa ni ce to wai me ne kai in ba wa na dan iska eh sun koya wa hankali yanzu idan ubanka kai yaro saurara wannan fannin ne ishiru kawai ubanka ni abin da ya sama na siga in sun kawai don na ringa sa kati a rana ne na bujot ɗin kati na ba wai sai na ringa yin budgeting da kati nawa kawai na san a rana zan ringa sa 500 credit ka gane shi sa wani don shege try and joy is me is a excellence is me will change you and change us try Yeah? Eh? Are you serious? Hey. You were emulating me. Whatever. <laughs>